Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 20 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Aliyu a bamu kanun labarai. Tuma Ladan kanun labarin sun hada da wanda yake cewa ba zato ba tsammani a rantsa da shugaban Burundi a kan wa'adi na na mulkinsa. Sannan kwanaki uku bayan da shugaban kasar sudan ta kudu ya alkawarin cewa zai kashe duk dan jaridar da ke neman wa kasar zagon kasa an kashe dan jarida daya a yau a yamin kuma majalisar ɗinkin duniya tana jan kunan cewa ana ƙara kusantar lokacin da abincin da mutum zai ci ba zai san inda zai fito mashi ba to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa yayin da jama'a ke jiran gani a ƙasa daga sabuwar gwamnati wasu kuma na cewa binciken da take yi ba illa ba ne ana cewa bashi na cewa sannu sannu kwana nesa a sani cewa fa janar muhammadu buhari innan wanda shi ne yanzu shugaban kasa muhammadu buhari mutum ne wanda ya taɓa zuwa wannan mukami a can jihar lagos ko mutane dubu uku ne za su sauke farar a a kasa mai tsarki kuma gwamnatin jihar ta tallaba mahajjatan am eh, so and everything give us bags so so everything so so ya ce shirin ya yi kyau sun fara aiki da wuri kuma a can jihar kano ko gwamnatin ce ta ba da dalilin da ya sa ta ɗauki matakin da ta ɗauka na sallama wasu ma'aikatan shara gaskiya bai dace gwamnati ta kori 'yan shara ba saboda yawanci 'yan shara nan talakawa ne kana muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jummai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkan ku da wuni an rantsar da shugaban kasar burundi pierre nkurunziza akan wani sabon wa'adi na uku a cikin wani shagalin ba zata ba tsammani da aka shirya tun ma kafin ranar rantsar da shi ta zo a hukumance a yau ne ofishin shugaban kasar yake gawa nan gidan rediyo mura amurka cewa a da ran 26 ga watan nan na agusta ne ya kamata a ce an tsaida ta zama ranar bikin rantsar da shi shugaban to amma kuma a maimakon a jira zuwan wannan ranar sai kwatsam a yau alhamis shugaban nkurunziza ya dauki rantsuwar kama aiki a cikin majalisar dokokin wannan kasar tasu ba tare da halartar wasu shugabannin kasashe kamar yadda aka saba ba to sai dai kuma wasu da dama suna suka lamirin wannan sabon wa'adin mulki da shugaban na burundi ya kama domin suna ganin hakan ya saba kundin tsarin mulkin kasar da kuma yarjejeniyar nan ta arusha wacce aka yi amfani da ita aka kawo ƙarshen yakin basasa shekaru goma sha uku da ƙasar ta yi fama da shi sanarwar da shugaban ya bada wato a watan afrilun da ya gabata na cewa zai nemi wa'adin mulki na uku har yunkurin jiwon mulki mata janyo da kuma tashin hankalin siyasa da ya haddasa mutuwar mutane sun fi ɗari an binne wani ɗan jarida har lahira a kasar sudan ta kudu kwanaki uku kacal bayan da shugaban ƙasar salvaki ya yi barazanar cewa zai hallaka duk wani ɗan jarida a cewarsa aka samu yana yi wa kasar yankan baya jiya laraba da marance ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba suka harbe wannan dan jarida mai suna peter moy da ke aiki da jaridar nation sauran 'yan jaridu suka ce akwai alamar cewa wannan kisan na ganganci ne tun tunda ba ɗauki kuɗi ko wayan marigayin ba har zuwa yanzu dai ba wani martani da aka samu daga bangaren gwamnati ko 'yan sanda akan wannan lamari a ranar lahadin ta wuce ne shugaba ki yake gaya wa 'yan jaridu cewa idan wasu ku san cewa ana kashe mutum a ƙasar nan ba za mu nuna muku gaskiyan hakan wata rana yayin da 'yan jarida yancin 'yan jarida ba wai yana nufin cewa kuna damar ku yi wa kasar zangon kasa ba ne majalisar ɗinkin duniya na jan kunnen cewa mai yiwuwa ne a fuskanci matsanancin fari a ƙasar yamal abinda ko zai ƙara shakuɗa matsanancin mawuyacin halin da yanzu haka ma mutanen ƙasar suke ciki wanda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da cewa ya kai na wala haula a cikin sanarwar da ta bada hukumar samar da abinci ta duniya ta ita majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu mutanen da ba sa da tabbacin inda abincinsu na gaba zai fito a ƙasar ta yaman sun kusa su kai mutane miliyan goma sha uku ko kuma ka ce mutum ɗaya cikin kowane rukunin mutane biyar na wannan ƙasa kuma wannan abun ya fi shafuwar mata da ƙananan yara ne sannan kuma lamarin nan yana faruwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun rashin kwanciyar hankali a yamal ɗin domin ko a yau alhamis ma bam ya tashi a can gaban haraba ofishin wani gwamna da ke birnin adin na kudancin ita yamal ɗin inda mutane hudu suka rasa su wasu goma suka samu raunuka to muna ku labarin duniyar nan daga washington wata kungiya mai alaka da 'yan tawayen isis da ta dauki alhakin harin wani bom da ya tashi daga cikin wata mota da aka girke a bakin ofishin ma'aikatan tsaron kasar masar da ke birnin alkahira a yau alhamis din nan inda kuma mutane da dama suka jikkata jami'an suka ce akwai akalla 'yan sanda shida daga cikin dimbin mutanen da suka sami raunuka daga wannan gagarumin fashewar da aka ce ta bangaren fuskan ginin ma'aikatar ta kuma gargaza tagoginsa a unguwar shabura da ke garin shaidun da suka ga abin da ya faru sun ce waɗanda suka kai farmakin tun sun tuko mota da ke ɗauke da bom ɗin ne suka ajiye ta gaban ma'aikatar kana suka gudu a cikin wata mota ta daban rahotanni sun ce saboda masifar karan tashin bom ɗin abin ya tada kusan dukkan mutanen birnin daga barci to a ƙarshe a halin yanzu kuma hukumomin ƙasar australia sun ce sun tsare wasu mutane bakwai da abu su dukkan alamu suka yi haramar za su tafi yankin gabas ta tsakiya su shiga ƙungiyar 'yan tsagirar nan ta islamic state ko is a yau alhamis ne prime minister australia din tony abbott yake ba da sanarwar cewa an tsare abin da ya kira waɗannan matasa 'yan australia din a filin jirgin sama yayin da suke shirin tashi domin su bar kasar to sai dai prime minister bai ba da wani bayani mai gamsarwa ba game da inda matasan suka tasarwa ko inda aka kama su ko shekarunsu ko sunayensu ko ma idan maza ne ko mata. labaran duniya kenan kuka saurara. dobar mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda Nasir Adamu Ilka ya aiko mana da rahoton da ke cewa yayin da wasu ke na'am da binciken da gwamnati ke yi wasu ko cewa suke yi su gani a ƙasa tukunna mana. ga nasiru lokacin kamfen shugaba buhari ya sha nana ta muradin sa na yaƙi da cin hanci da ba mamaki shine ma ma'anar takin sa ta apc da ke da'awar kawo canji gwamnatin na gabda da cika kwana 100 da hawa kan mulki da pdp mai adawa ke cewa bata ga wani canji da buhari ya kawo ba har ma da nuna yaƙi da cin hancin tamkar ta da kulle ake yi sai dai yan apc a nasu bangaren na ganin gwamnatin ta cimma nasarori da dama fiye da batun yaƙi da cin hancin in an ƙara jimiri sauran alkawuran ma na canji za su samu a rayin ɗan majalisar wakilai umaru barambo duk abun da ka yi shi don allah babu fargaba a wurinka domin in ka dubi combination na zaɓiɓɓun kan shugaban ƙasa zuwa ƙasa kowa za ka gani cikakken mutum ne so insha allahu ba mu da wani fargaba wa isar da wannan ga jama'ar mu da yardan allah sanata hadi sirika mukarrabin shugaba buhari ne da ke ganin ai gwamnatin ba wai kawai ta buge da yaƙi da cin hanci ba ne na san mutane da yawa suna cewa shugaban ƙasa yana slow wato yana tafiyar sannu shi ya ce an raɗa mai suna ba mai tafiyar sannu to <laughs> ana cewa bahaushe na cewa sannu sannu kwana nesa a sani cewa fa janar muhammadu buhari innan wanda shine yanzu shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne wanda ya taɓa zuwa wannan mukami ya san makaman mulki ba sabon shigan mulki ba ne ba kuma yana da kishin talaka saboda talakan nan su suka fito tun biyu yi gowar mai ya zama shugaban kasar najeriya ba zai ba su kunya ba kuma cikin ikon allah za a samu waraka za a samu aikin yi za a samu natsuwa ma kasancewa kana ma da gwamnati kuma amma babu magana duk wanda ya yi insha allah sai an yi mashi a nasa nazarin wani matashin dan siyasa sani umar ya ce yana da kyau gwamnatin ta rika cizawa tana hurawa in ana binciken kuma ana gudu ana waiwayawa a ci gaba da binciken ana nemo hakkin jama'a hakkin kasa saboda a dawo da shi a zo a ciyar da kasa gaba sannan ayyuka kuma na gwamnati kowanne a ci gaba da yinsa mukaman siyasa a yi kar aikin da ya tsaya kana ganin kamar binciken kawai shi ya mai da hankali a kai an manta da ayyuka kenan to yanzu dai kam duk kasa kowa magana da ake magana ɗaya ne in ka samu talaka magana ɗaya ke yi ana bincike ya za a dawo da kuɗi in ka samu 'yan siyasa kowa ya shiru yana jira to shi yasa yanzu muka ce ya kamata a ci gaba da ayyuka a ci gaba da mugaman siyasa sannan bincike kuma barnan nan an daɗe ana yin ta to sai a duba me ya cancanta a yi wanda kara tsaya ana binciken sannan su talaka da suka sa ido sun an ce canji canji su suna sa ido a yi wani abu ba tsaya binciken har lokacin da tafi kasan siyasa yadda take yanzu da an shekara biyu to maganar siyasa kuma za ta dawo. Ba mamaki ba za a fara ganin tasirin ayyukan gwamnatin Buhari ga yaƙi da talauci ko samar da ayyukan yi ba sai bayan naɗa ministoci a watan gobe. We have a set date and the latest time is September. It could even come before then. Nan ma kakakin shugaba Buhari ne Femi Adesina ke ba da tabbacin naɗa ministocin. sai dai a zahiri buhari ne ke cankar waɗanda za a naɗan ba kamar yadda a da gwamnoni da sauran jigajigan jam'iyya kan turo sunayen da suke bukata a naɗan ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a can jihar lagos kuma majita dubu uku ne za su sauke farali a wannan shekarar kuma sun yaba wa gwamna Ambode na irin kokarin da ya musu. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a lokacin da na ziyarci ofishin hukumar ta alhazai da ke ikeja na ga maniyyata na kaiwa da komowa domin karban jakunansu da sauran kayan guzuri irin su garin kwaki da tabarmi da riguna da kuma sauran bayanai na maniyyata na bana ko da yake kokarin samun shugaban wucin gadin hukumar ta alhazai a jihar lagos alhaji abdullatif abdulhakim bai samu ba kamar da aka shaida damini yana abuja domin gudanar da taro da hukumar alhazai ta ƙasa wasu maniyyata jiha da na zanta da su a harabar hukumar ta alhazai a jihar sun yaba da shirin da hukumar ke yi na tafiyar da aikin hajjin na bana kamar da wannan maniyaci ke cewa My, my name is uh, Agbelu Osenewasi. They did a lot for us, so they start early. Now everything become easier for us. So give us so many things, so which have not been done before. For examples, you give us um, um, food, hiram, um, cloth, um, ram. Uh, so and everything give us bags so so everything so so ya ce shirin ya yi kyau sun fara aiki da wuri kuma hakan ya yi mana daɗi musamman ma wannan gwamnati ta gwamna an bode an ba mu abin da ba a taɓa yi ba a can baya an ba mu ihram da ragunan layya da abinci duk kuwa da cewar kaga ba musulmi ba ne amma ya yi kokarin ganin mun ji daɗi a lokacin aikin hajjin na bana. despite is a christian but he, he did a lot for us. ita ma mani ya ciya bolande ta shaida mani cewar suna cike da farin ciki da kuma fatan alheri ga masu shirya aikin hajjin na bana. it's okay it's well arranged except the fact that sometimes it's strenuous but the plan is okay so alhamdulillah for that ta ce an shirya tsaf duk da cewar dai ba a rasa wasu 'yan tangarɗa nan da can ba amma dai alhamdulillah, idan aka kwatanta da na baya to ko menene fatan hajiya balande we need somebody that will really put us through you need somebody to give you the instructions and the do's and don'ts and uh, ta ce muna fatan samun wayanda za su saka mu a layi wajen faɗakar da mu aikin ibada a ƙasa mai tsarki kuma muna fatan za su taimaka mana a can tar da ba za mu sha wuya ba tun da farko dai a jawabinsa ga maniyata aikin hajjin na bana gwamnan jihar lagos a an ambode ya kira gare su da su zama jakadu na kwarai ga jihar lagos da kuma najeriya tare da gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa a lokacin da suka fara aikin ibadan nasu a ƙasar saudiya a ranar 23 ga wannan watan ne da za a fara jigar maniyata aikin hajjin najeriya zuwa saudiya inda daga cikin maniyata fiye da shida jihar lagos ke da maniyata 347 baban jibrin murya amurka daga lagos najeriya to an gaishe ka baban gida rahotonmu na Kano kuma sai an jima ne za mu kawo muku. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanal sani usman kuka sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage magana alhaji sani sa'a mai bakin mai jimeta sakataren kungiyar zaɓe sun kana tarihin najeriya tambaya ta ɗaya ita ce Eh. Ah, mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba. Da eh. wannan lokaci ba yadda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi ko yana da laifi ko baya da laifi. To irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba kuma ba a gan su sun dawo ba. To muna tambaya shin wani hali suke ciki tambaya ta ɗaya kenan. tambaya ta biyu kuma ya za a yi da hmm. sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige bayan cikin wannan lokaci da muke bai shige sati biyu ko uku ba babban hafsan sojoji na najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yanta da kayar baya wannan takwarar nawa ma ga alama kila ko kamaru yake koko ba Najeriya yake ba saboda idan da yana sauraren rediyo musamman ma murya Amurka da ba zai tambaya ta biyu ba. Amma duk da haka zan ansa mashi kamar yadda ya tambaya. Tambaya ta farko mutanen da yake zargin an kama su a gidansu. Na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su kila akwai bayani mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laihi misali na ta'addanci in aka ce kowa ma ya je ya gan shi kai kasan bincike ba zai daɗi ba ke ciki amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika saboda iya zama na maiduguri waɗanda aka bincika waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma ba su da laifi na san ana sallama su amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi in aka gama bincike wanke shi ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kamar ake bincike a tsaye da shi kan hanya maimakon a sami wuri ya faka yadda za a bincike sauran al'umma su wuce eh, hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne kuma ana na ana bakin kokari yadda ba za a kuntata ma mutane ba in ana zargin mutum sai a bar shi a fakin din shi gefe guda a bincike shi yadda iya bincike ya kama wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce kamar akwai tambaya ta biyu shi wannan sani sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabus da ya maganar rashin makamai abin da ya sa na ce kila kamar bai Najeriya na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan kuma na nuna cewar waɗanda aka riga aka yanke masu hukunci na cewar an kore su wannan hukunci yana nan sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na boko haram sun zo wurin da suke suka ranta a nakare to a hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba amma duk da haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi kome kenan kuma za mu ba za mu sanar da jama'a kasan san yayi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin in suka ga 'yan kungiyar boko haram sun zo suke ranta a cikin nakare ɗin sun ce ba a ba su isan rundunar soja ba ta ba su isasshen makamai ne wannan za ku bincika? ne eh to dole ke ma san za a bincika amma ai wata magana ce wadda ba ta ma da tushe balle makami a makama ba dan komai ba wani dalili ne saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe kuma lokacin mutane ba su gane ba akwai farfaganda ma ta ta yan boko haram su kansu da suke karya suke razana jama'a suke razana su kansu sojojin amma yanzu da gaskiya ta yi halinta aikin ga yanzu maimakon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki su ke kaiwa amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi kwamiti za a bincika duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta. Jimeta kuna ji na? Eh muna ji. To bismillah ku ba mutum na gaba ya tambaya. Ah, assalamu alaikum ina ma babban bako barka da zuwa sunana Yusuf Usama daga nan ta Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. Na farko kamar yadda aka yi ta magana kan 'yan matan Chibok da 'yan da kayar ba su kai garkuwa da su. Yanzu har Allah ya sa an samo su ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida musu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da ta kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu da nutsuwarsu sannan tambaya ta biyu kamar magana da ya akan hanya daga damatar zuwa biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga biyu ɗin zuwa yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna sannan tambaya ta uku kuma shine kamar yadda aka maganar hanyoyi din kamar gadoji sun da sauransu sojojin din za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne salamu alaikum to kanal gare ka um, tambaya ta farko kullum mun sha bayani kasan akwai mata da yara da mahaje mata aka wato ko aka ceto daga 'yan ta'adda a hannun 'yan ta'adda a mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko muhallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni wasu sun kai ga shekaru a hannun 'yan ta'adda ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba abu na farko akwai matakai dai da ake ɗauka na farko shine a za a dubi lahiyarsu akwai waɗanda suka galabaita za a kawo masu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya. Mataki na biyu shine yanayin tsaro, saboda ba ma za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace, sai ka ɗauka cewar eh wannan mutumi mutum ne na kwarai ba za ka sani ba karshen ta yan ta'adda ne na boko haram suka yi shiga burtu saboda mun sami irin haka za a ga namiji da yake kirayin musulunci da sauransu amma sai ga ya sa hijabi na mata da sauransu ana ɗaukan matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro sannan kuma akwai waɗanda suke ƙwararru ne psychologist da sauransu sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban ƙasa shawara akwai ƙwararru waɗanda suke abin ga suke wasu wasu program na da a turanci ake ce radicalization kafin har a kai ga sada su ga al'umma su a tabbatar da cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yadda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma sannan kuma ba ma su kaɗai ba al'umma gari su kansu ana faɗakar da su saboda yau duk wannan kungiya ta ta'addanci ta boko haram ta yi kaurin suna duk wanda aka ce gashi ko gasa da nasaba da shi akwai kallon da mutane za su abin nan to duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su to abin da so ka gane ba wani abu ne da ku hukumar soja kaɗai take yi ba abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya sannan magana hanya da kai da ta tashi daga damatur zuwa biyu abin da zan iya ce ma yanzu dai abin da muke da tabbaci shine wannan hanya ta tashi daga damaturu ta kai buniya ta kai biyu wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki ba ma ta tsaya nan ba har yolan da kake magana da sauransu. Sannan ka yi maganar gadoji da aka rusa, eh akwai injiniyoyinmu suna daidai gwargwadon hali kasan soja aikinmu shine mu tabbatar da an sami tsaro akwai kuma wasu ma'aikatu na gwamnati da suke wasu abubuwa amma daidai gwargwadon hali akwai inda 'yan ta'adda na boko haram musamman idan ka duba tsakanin garin katarku zuwa buniyadi akwai wata gada da 'yan ta'adda suka rugurguza yanzu haka ana nan ana aiki a kai sannan kuma a sauran gadoji da yadda ubangiji za a yi aiki a kai amma ba wani abu ne da kawai sojoji za su yi ba akwai ma'aikatu na gwamnati su ma suna nan suna yi muddin dai na muka tabbatar da tsaro sauran kuma jami'an gwamnati za su ci gaba da ayyuka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimma'i alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. bari fara da sakon isa lawan gigir sakataren kungiyar zaɓi sanka ta ƙasa reshen jihar yobe wanda ya ce asalamu alaikum voa hausa ya kamata gwamnatin baba buhari ta tantance 'yan ƙato da gora wato civilian gtf domin a ɗauke su a aikin 'yan sanda da soja domin waɗannan matasan su sadaukar da rayukansu don kare al'umma ya kamata hukumar lafiya ta duniya da sauran kungiyoyin lafiya su mai da hankali wajen magance cutar zazzabin cizon sauro saboda illar da cutar ke yi ga biladama in ji aminu dan kaduna amanawa yau ranar yaƙi da cutar malaria a duniya amma sai dai har yanzu akwai sauran rina a kaba ganin yadda jama'a ke fama da wannan cuta don haka muke kira ga jama'a ya kamata ku yi amfani da ragar sauro yadda ya kamata haka ne kawai za mu samu sauƙin wannan cutar mai saurin kisan jama'a wannan sako ya fito ne daga sade sa'idu daura sai sakon ababakar lawal gidan dan maye a jargaba wanda ya ce a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ki rage yawan albashi da alawus din da 'yan majalisar dokoki suke ɗauka a duk wata saboda a samu a yi wa talakawa aiki kada kuma a koma 'yar gidan jiya to gwamnatin jihar katsina ya kamata ki kara taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a garin malumfashi da kewaye sako ya fito ne daga hakilu zamani almajirawa da rabilu mai prohibition dukkaninsu a malumfashi shi kuwa garba sabiola gasho cewa ina jajintawa al'ummar garin malumfashi da ke jihar katsina bisa ga ibtila'in ambaliya da ta janyo mummunar barna da fatan allah ya kara gaba amin da ƙarshe sai sakon hafiz balaraba gusau wanda ya ce assalamu alaikum murya amurka don allah muna kira ga gwamnatin tarayya bisa ambaliyar ruwa da ta shafi matsuguni a unguwar tsunami. saboda babu ruwa ba wuta ba hanyoyi to madalla kafin mu karkare ga aliyu ya dawo da labarai amma wannan karo a takaice ba lada an rantsar da shugaban kasar burundi pierre nkurunziza akan wani sabon wa'adi na uku a cikin wani shagalin bazata ba tsammani da ya faru yau ana sauran kwanaki kafin ranar da a hukumance aka tsira ta zo rauni ofishin shugaban kasar yake gaya mana nan gidan rediyon murya amurka cewa a da a ran 26 ga watan agusta ne ya kamata a ce a hukumance an rantsar da shi amma kuma a maimakon a jira sai aka ce ya dauki rantsuwa a cikin majalisar dokoki ba tare da halartar shugabannin kasashe kamar yadda aka saba ba a kasar sudan ta kudu kuma an bindige wani ɗan jarida kwanaki uku kacal bayan da shugaban wannan kasa salva kiir ya yi barazanar cewa zai kashe ko zai hallaka duk ɗan jarida da a cewar shi aka samu yana yi wa ƙasar zagon ƙasa jiya laraba da maurice ne wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba ha suka harbe shi wannan dan jarida mai suna peter moyi da ke aiki da jaridar nation yan jaridu sun ce da ganin kisan kasan na ganganci ne tun da ba abin da aka dauka daga wurin marigayi din sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa majalisar ɗinkin duniya tana jan kunnen cewa mai yiwuwa a fuskanci matsanancin fari a ƙasar yamal a wanda zai ƙara cakuɗa halin da mutane suke ciki a masar kuma wata ƙungiya mai alaƙa da 'yan tawayen mayakan is ta ɗauki alhaki na cewa ita ce ta sa bam ɗin da ya tashi a cikin wata mota da aka girke a bakin ofishin ma'aikatar tsaro na ƙasar da ke birnin alƙahira a yau alhamis da kuma mutane da dama suka jikkata. haka zalika mun kawo muku rahoton cewa hukumomin australia suna tsare da wasu mutane bakwai da a bisa dukkan alamu saka wato suna harama tafiya ne gaba ta tsakiya domin su shiga kungiyar 'yan tsagera ta islamic state ko kuma is alhamis dinnan ne firaminista australia din tony abbott yake ba da wannan sarrafa amma bai ce ko yaran maza ne ko mata ba to mun gode da takaitattun labaran ne muka kawo karshen wannan shirin gaba ɗayansa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoton da ya aga zaman domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta da umarni sai injiniyan skip da ma wato abdulaziz adli toro da ya taya mu zama a nan ɗakin watso shirye-shiryen ni ladan ibrahim ayo ke cewa muni lafiya amma a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe wanda jamila da maryama da isuf aliyu harande har ma da injiniyan su daniel brown za su gabatar muku yanzu sai an ji manku. daga muryar Amurka a Washington DC.